yanzu haka ma dai matsalar tsadar rayuwa da ake fama da shi na fakar tsananta a wasu san Najeriya lamarin da ya kai masu gidajen abinci kokawa yayin da kuwa aka koma wato masara kamar yadda tara a wani gidan cin abinci da ke nan Jalingo yanzu haka ina fa cikin wani gidan da ake sai da abinci ne a nan Jalingo kada jiha kuma na zo ne yayin da ma jama'a ke faman neman abin sawa a bakin salati Hajiya akwai abinci? Eh akwai abinci. to a zuba min tuwon shinkafa da miyan taushe ba tuwon shinkafa sai dai na masara amma dalilin shinkafa ya tsada ne ba zai yiwu ba shi sa na koma tuwon masara to ya hajiya wani zai tunanin kan cewa baki da matsala tun da ke sai da kike yi akwai matsala mana tun da dai mun sayo da tsada kuma za mu sayar da tsada amma kuma ba za su saya ba to sai su ce in ba su na ɗari na ɗarin nan kuma ni ma in na bayar ba zai yiwu ba ko ɗari da hamsin ne maka zuba ba zai ba kwano ɗaya ɗari takwas mai za ka fitar da kuɗin komai da komai. To na ma dai samu wasu da suka zo cin abinci a wannan wajen cin abinci to amma ko duk wanda na tinkara bai so ya ce da ni uban inda kowannen su su kai da kansa kasa ya kufa wajen cin tuwon masara wanda yanzu ake sayar da filo guda akan naira ɗari daga wannan waje ne ma sai ku nasa fita kalma ta zuwa kasuwar jalingo domin sanin farashin shinkafar tuwon inda ku aka bayyana min cewa ana sayar da tiya guda ne akan naira ɗari takwas da hamsin yayin da ku a wasu wuraren ma tsadar tafi haka bincike dai yanzu haka na ma nuni da cewa ana sayar da buhun shinkafa yar kasar waje akan kusan naira dubu ashirin yayin da kurautanni ma ke cewa wasu 'yan baranda tuni suka fara bin kasuwanni suna sayan kayakin da aka so mu fitarwa daga gona alhaji ahmad jada na ko cikin shugabannin manoma a jihar adamawa na maganin dole gwamnatocin jihohi su masu shigo domin tallafawa kowane shashi na adama musamman irin su gida masara da shinkafa har doya sun dan fara leko gida sai dai akwai farin kuɗi daga nesa da yawa har gona suke bin manoman nan don haka akwai hasari sosai kusan yanzu mu ɗauka masara misali da safe a wancan asabar din da ta wuce a ganye an sayi masaran nan kusan dubu goma sha biyu kaga ɗanye cakaf ma kenan to kaga dai dama dama an samu dan sauki a kasuwar jada jada ta bayar daga sha ɗaya da biyar da safe amma da aka yi ruwa sai ya zamana masaran ta da dawo shida biyar da biyar dubu shida to kaga alhamdulillah ina ganin akwai alaman sauki tun daga shi an yi noman kuma shugaban kasa ya yi maganganu da yawa kan noman kuma manoma sun amsa sai dai gaskiya an dan samu rauni musamman ma na tallafi. Shugaba Buhari ya ce yana masa ne da halin kuncin da 'yan kasar ke ciki yayin da 'yan Najeriya kuma ke ma tambaya ko sai yaushe ne ma za a magance wannan matsalar wanda kuma lokaci ne kawai ke iya bamu amsar wannan tambayar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.